Masu kallo da saurare Assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin nan na ina kwana. Shirin ina kwana shiri ne da kan tattauna muhimman batutuwan da suka shafi rayuwarmu na yau da kullum. Wani lokaci ya kalle ka ƙetare domin ji muku ababen ban mamaki, ba la'ajabi da kuma ban tausayi a sassan duniya baki ɗaya. Sunana Zainab Idris ni ce zan jagorance ku a cikin wannan shirin. tare da ni akwai bakonmu mai suna. Abdullahi Abubakar Gwandu. Malam ina kwana. An tashi lafiya. Lafiya, ƙalauya aiki. To aiki ai mun yi jan ido. To, to ya kaji da mu. ya eh, Ana yajin aiki. To masha eh. Allah, Allah ya kawo mana mafita. Amin, amin. To kafin mu tsinduma tsindim a cikin shirin bar mu amsa wannan saƙon. za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sadarwa facebook youtube instagram tiktok a dimokuraɗiyya tv sai shafin mu na yanar gizo www.dimokuraɗiyyatv.com madalla barkan mu da dawowa to malam ko da daman ka fara faɗa ma masu kallo cewa kun yi jan ido na yi jan ido eh to malam ma'aikatan gwamnati haka da masu zaman kansu ma eh, eh. duka ga ainihin kowa wannan majin aikin kamar an hure mu kowa kunni a ai na ƙasa ne baki ɗaya eh kowa ya hau mm. kowa ya wannan shine ake kira kowa ya eh kamar an yi bori kenan eh haka yake eh. to malam dai ga nan kuna ta tattauna ana ta murzage mu a zauren majalisa. Hada dan kwali. Wannan haka <laughs> Tunda duka dai kowa da kowa ne dai ake eh, ta tattaunawa tunda a cikin kungiyar nan akwai maza akwai mata kowa duka. Ai matan ma sun fi mazan zakewa. Wannan gaskiya ne. Kin san idan ya zo maganan kuɗi. Mm. Eh to mata sun fi eh, kwarjini ai. Ai kaga kuɗin nan shine abin nan ɗin rayuwa to duk da dai wannan yajin aiki sun yi shi ne kan matsin rayuwa da ake fama da shi da kuma ƙarin kuɗin wutar lantarki sannan kuma uwa uba da albashi wanda a inda in zaka duba ainihin rayuwar da muke ciki a yanzu albashin da ake biya ba zai iya ciyar da wani magidanci ma a rana ɗaya da a gidan shi ba. Darajar shi ta ragu ta ragu har ta koma gurguwa. Wannan haka yake. Eh to kuma kin san ai na gaya miki da mata sun fi zakewa kin san idan aka shiga yanayi na wahala. ko mata abin ya fi shafar su musamman mata masu iyali eh, namiji ai sai ya kauce wani lokaci kamar munan da masallaci wani da safe bai koma gida ba a gan shi ba su kuma yara ai kin ga mamansa suke gani gaskiya ko ma yana gidan ma ba su gan ba eh ko yana gidan ma mm. in ya zo magana abinci magana lalurori ne da kullun to uwar ake sawa ido ita ake samun matsi duk fitina a kanta yake karewa eh ba shakka to haka al'amuran suke eh to gashi kuma malam ana ta murzawa ana ta murzawa a dai zaman da aka yi a yanzu haka kan cewa za su dan bage za ku dage ko malam eh to mu ai masu bin umarni ne eh masu tattaunawan suna Abuja eh na kwana biyar amma duk da haka dai za a rika sa su wani kwamiti za a rika zama dai ko da suka hmm. janye din ba wai sun janye za su a'a ai ba ma janyewa bane an dan dakatar ne na dan lokaci Ko kuma sai a ci gaba tattaunawa kafin a samu matsaya da mafita eh na kwana biyar idan kwana biyar din suka wuce ba a daidaita ba kuma sai a koma gidan jiya eh a ci gaba da eh, wato yajin aikin kenan eh wannan yayi tsanani To, eh, Ajiya Zainab, ai idan kika duba eh, ba za a ce ya yi tsanani ba. Wato wani lokaci eh, ko a gwamnati ko a tafiyar da wani aiki ko hulɗa da jama'a, to wani lokaci sai an jan ido. Akwai kuma mutanen da sai an taka su, wasu ma sai an karya su, e, domin a samu mafita da biyan bukata. Idan ki duba inda aka fito, ai ita gwamnatin magana ta gaskiya an yi mata uzuri uzurin kuma mai yawa har ya wuce wato ƙa'ida ta uzuri domin aikin gada tun bai kama gwamnati ba tun a lokacin rantsuwa shi wannan shugaban ƙasa kalma ɗaya tat wannan kalmar ba a yi minti biyar ba komi ya juya komi ya sauya a Najeriya. To, ya yi wannan ba a wuce wata ɗaya ba kuma ya zo ya cefanar da wato mai da canji kasuwar canji wai kasuwa ta yanke hukunci shi ma cikin ɗan lokaci ga darajar naira ta ruguje ana canji a kasuwar bayan fage da ake kira black market a lokacin naira ɗari shida hamsin zuwa da saba'in a kwana a tashi tsaye ta yi kusan kaiwa dubu biyu dala to duk abin da kake saya daga bara lokacin da ya hau abinda kake tsaya naira ɗari yau idan kana buƙatar shi sai ka nemi ɗari biyar to kin ga ya tun wannan lokacin su 'yan kwadigo da ƙungiyoyi daban-daban suka koka suka fara tattaunawa game da maganar ƙarin albashi aka ba su haƙuri suka ce to tsanani yawa 'yan najeriya yawa musamman ma'aikata masu karɓar albashi su ake kira da turanci fixed income earners su duk da abu ya juya dai su abin da suke samu ba karuwa yake ba dan kasuwa idan ya sau da tsada zai sayar da tsada to amma shi wanda ke da ƙayyadajjen abin da ake kira albashi biya da al'amura suka kaya tsada ta tafi da tsadar shi abin da yake samu yana nan dai yadda yake to akan wannan kukan da suka yi gwamnati ta roƙe su zasu yajin aiki a wannan lokacin a 2023 gwamnati ta roƙe sa lokaci na cewa su dakatar ai a ƙa'ida duk shekara biyar za a yi bita wato review na ƙarancin albashi saboda haka shekara ta 2024 za a duba amma kafin wannan lokacin aka daidaita na cewa za a ba ma'aikata wani abu da ake kira palliative suka yanke shi akan dubu talatin da biyar kowane ma'aikaci na gwamnatin tarayya za a bashi wannan kuɗin ba tare da duba matsayinka ba in kai darakta ne ko har zuwa masinja da mai level 1 har zuwa mai level 17 dai kuɗin dai bai ɗaya to sun ɗan bayan 'yan watanni shi ma suka daina to tun wannan lokacin ake tattaunawa yanzu wannan najin wannan tattaunawar an fi kusan wata biyar shidda ana yi to har yanzu an kasa samun daidaito an kasa samun mafita to kin ga a matakin da su 'yan kwadugo suka ɗauka ba za a ce sun yi ya yi tsauri ba ko ya yi tsanani ko kuma wato wasu dubi halin da ƙasa take ciki eh yadda lamarin yake kenan hajiya zainab to yanzu dai gashi nan yadda rahotanni suke da kan cewa su gwamnati suna roƙo a kan dubu sittin su kuma ƙungiyar ƙwadago suna faɗin kan dubu ya kake ganin wannan eh to wannan lamari wato lamari ne mai sarƙaƙiya kuma magana ta gaskiya akwai ƙalubale da yawa ƙalubale a wajen ita gwamnati da ƙalubale wajen su 'yan ƙwadago da mu 'yan najeriya da kuma har masana'antu da kasuwanci da tattalin arziki na ƙasa. Wato idan kika duba ana magana abin da ake kira wato minimum wage ne da turanci, wato ƙarancin albashi. Sannan ƙarancin albashin nan ba wai na ma'aikatan gwamnati ba, a'a na ƙasa baki ɗaya ana kiran shi da turanci national minimum wage, wato abin da ya shafi ƙasa ga baki ɗaya. Kuma idan aka samu mahida ko a ƙarƙashin waye kake aiki a ƙa'ida da yana jin akwai koda kai mai matsayin kanka akwai ƙa'idar yawan ma'aikatan ka ina ban iya tunawa amma yana jin ko 20 ne ko 25 ko 50 ne dai idan ma'aikatan ka sun kai haka to dole ne doka ne wannan ƙa'idar ta hau kanka kada wani ma'aikacin ka ya karbi ƙasa ga wannan abin da za a daidaita eh to kin ga inda gizo yake saƙa tunda abu ne na ƙasa da a ce abu ne na gwamnati kawai to abu ne mai sauƙi amma wannan ya shafi kasuwanci ya shafi masana'antu ya shafi duk wani abu na ƙasa saboda ka dole ne a yi la'akari da abubuwa da dama kin ga na farko gwamnatin tarayya na biyu gwamnatocin jihohi na uku ƙananan hukumomi na hudu 'yan kasuwa da kamfanoni masu zaman kansu waɗanda yake su suke samun ma kansu kuɗi su ɗauki ma'aikata su biya ma'aikata daga ribar da suka samu ta kasuwancinsu to inda matsalar take a nan shin idan aka yanke wannan ƙarancin albashin mai yawa shin na farko jahohi da ƙananan hukumomi da su kamfanoni masu zaman kansu za su iya biya? Masu kallo kada kuma takuna ta da shararren shinkafa takuna farin jini na demokradiyya ce. A cikin shirin nan na ina kwana, kafin nan bar mu leƙa sashen na Dimokuraɗiyya TV a dan ƙasa ku ci gaba da kallon shirye-shiryenmu a cikin sa'o'i 24. domin ilimantarwa da faɗakarwa ga kuma labaran duniya har da rahotanni. Ku ziyarce mu a shafukanmu na sada zumunta na zamani kamar su Facebook, YouTube, TikTok har ma da Instagram ko a yanar gizo www.dimokuraɗiyyatv.com. Dimokuraɗiyya adon ƙasa. Tuma da labar kamu da dawowa. Tuma da muna jin. Shin za su iya biya idan kuma aka cilasta shi a kansu na cewa sai sun biya watakila kuma ba su da ƙarfin biya me zai biyo baya ga tattalin arziki me zai biyo baya ga rayuwar waɗannan kamfanoni me zai biyo baya ga su ma'aikatan masu aikin to duka waɗannan abubuwa ne na ayat tambaya sannan idan aka sa shi bai tafi bai ɗaya da ƙarfin tattalin arziki ba wanda muke kira gdp da turanci ko productivity na ƙasa shin ba zai iya jawo wani ƙarin tashin farashin kaya ba fiye da yadda muke da shi yanzu na tsadar rayuwa to duka waɗannan abubuwan akan yi la'akari da su domin a samu daidaito daidaiton nan wanda su waɗannan hukumomi za su iya yi ba tare da ya shafe su ba ta hanyar da zai cutar da su sannan kuma su ma'aikata an biya bukatunsu gwargwadon hali yawwa su samu rayuwa ingantacciya su ɗauki nauyin kansu gwargwadon hali sannan kuma ya taimaka wajen gina ƙasa ba wajen ruguza ƙasa ba Ah, akwai idan kika duba wato akwai abin da muke kira turanci sustainability shin yiwuwar wannan abu idan an shi zai iya ci gaba zai iya ɗorewa akwai wanda muke kira affordability shin waɗannan hukumomin da waɗanda abin ya shafa shin za su iya ɗaukan nauyin abin ki tuna lokacin da shugaban ƙasa Obasanjo ya ƙarin albashi zuwa dubu sha takwas. Mun san cewa da yawa jihohi da ƙananan hukumomi waɗanda ba su bi ba bi wannan ƙadi ba suna ganin ba su iya biyan albashi ma'aikatan ma da suke cikin jihohi. cikin to mun san wannan mun san kuma 2019 malamin Muhammadu Buhari ya ƙare shi kuma zuwa 2030 hari haka ma maganar da ake ciki an za ka sanna akwai jihar da take biyan dubu biyar har yanzu dubu biyar dubu bakwai mm. akwai ɗaya jihar ma satin da ya wuce maka gwamnan na wannan jihar nan arewa ne yana magana cewa za su fara biyan wato karancin albashi wancan na da na sha takwas yanzu ne za su fara na sha takwas. Eh. nan talatin to bale wannan da ake hangen yanzu dai magana ta takure ta tsaya akan dubu sittin wanda su yan kwadugo sun ce ba su yadda da haka ba to aka ce idan aka bi ta barawo yauwa a bi ta mabi sawu in ka ga bera tana mine da daddawa yauwa bera da sata daddawa da wari to su yan kwadugo abinda suke magana wanda yake idan ka yi amfani da kwakwalwarka kuma kai ɗan Najeriya ne mai hange mai duba mai bita abin da ke zuwa yana dawowa ƙasar nan to idan aka ce maka ba kuɗi da gwamnati za ta ɗauki nauyin waɗannan abubuwan musamman idan aka yi magana ita kanta gwamnati to sai kai dariya domin wato muna ƙasa ce wadda ake da 'yan bora da 'yan mowa wato kusan ƙasar akwai masu ita mun tashi ne daga milkin mallaka na turawa mun komo milkin mallaka na 'yan uwanmu baka fata waɗanda muke tare da su muka girma tare da su muke rayuwa tare da su muke ƙasa ɗaya babu dalili yadda ake yaɗawa idan gaskiya ne wani kawai domin ya tsaya zaɓe ƙila ma zaɓen maguɗi ya yi wata yaudara ya ci zaɓen a ce a wata ana biyan shi miliyan arba'in ko miliyan talatin ko ashirin a lalita gwamnati sannan wani ma'aikaci a ce ba a iya biya ya wahala ko AC ma ba sha ofis komai babu mota ma bai da shi komai bai da ya dawo a ce dubu talatin an kasa biyan shi kin ga akwai ayat tambaya ƙasar da za ki ga cewa kullum sai ke ji an zargi wani ya saci biliyan goma biliyan ɗari biyu wani da ake zargi kuɗin shi kusan an ce zai aka raba mu kusan yan rabin ƙasar nan ma za su kowa har da canji kowa da canji wasu ma ana magana an saci tiriliyoyi to kin ga a ce babu kuɗin da za a kula da mutunci da hakkin al'umma kin ga akwai ayat tambaya ƙasar da za ki ga ministoci gwamnoni sanatoci da wasu manyan ma'aikatan gwamnati wani an tara mishi fleet of cars kowace ba ta kasa ma miliyan ɗari da wani abu wato sai ki ga cewa akwai wata matsala tare da mu ni ce tare da mu ina nufin shugabannin mu shugabanninmu watakila har da mu domin shugabannin dai daga cikin mu suka fito ba wai maganan babu kuɗin ba ne to su ɗan ƙwadago abubuwan da suke kallo kenan ko kuma suka fi aurar da yashi ana yawo a jirage kwarai ana a jiha sai kaga jirgi abinda ake kira private jet kila kusan talatin zuwa arba'in sun sauka akan wani zai aure da yashi ana zubar da kudin kasan nan yanzu ma an daina zubar da naira dala ake rabawa da ne za ga ana yayyafa yanzu kawai da an je bandar dala aka yagewa kawai a zuba ko a watsa to kasar da ake yin waɗannan abubuwan ba yadda za ka gamsar da talaka ko wani ma'aikaci cewa babu kuɗi. da Kwarai. To saboda haka idan kika duba su 'yan kwadugon nan wato NLC da TUC ai abin da suke muhawara a kan shi kuma suke cewa dole a duba idan ana son ƙasan nan ta tafi daidai yadda ake bukata. Na farko shi ne maganar tsadar rayuwa. na biyu abinda suke kira living wage living wage shine albashi ingantacce albashin da zai iya kula da ma'aikaci har ya kula da iyalin shi cikin mutunci na uku waɗansu manufofi da ƙa'idoji da aka kawo waɗanda suna cikin abubuwan da suke murƙushewa da takurewa da shaƙe rayuwar ɗan Najeriya. Musamman Ai to shi ƙarin wutar lantarki ba ma ƙarin ba ne daban dariya. Yadda aka kassafa abin wai wani abu bandi A bandi B bandi C bandi D gashi nan dai. Wannan ya saba ma ƙa'idar kasuwanci a duk duniya domin tsari ne da ake kira wato trade discrimination. da turanci wato nuna bambanci ƙarara a 'yan ƙasa bai da bambanci da milkin wariya na afirka ta kudu wanda turawa suka yi a afirka ta kudu kafin su ba baya baƙaƙayancin kai yanzu a wani lokacin ko wurin cin abinci restaurant na turawa daban na baka fata daban wani turawa ne eh, duk ƙasa ɗaya ce amma motar shiga ta haya kai baka fata baka isa ka shiga motar bature ba unguwa unguwar turawa daban ta baka fata daban to wannan shi ne aka yi muna wutan masu kuɗi daban ta talaka daban talakawan ma an kasa su kashi kashi bandi a bandi b bandi c bandi saboda haka talakawan an tattara su zuwa bandi bandi d da, da, da, da e an tara su can in sun ka samu wuta ta awa ɗaya ko awa biyu a rana sun gode Allah sai su ta tsalle da an ga haske sai a yara su fara ihu nefa akwai kuma masu samun ta awa 24 wai sun da su suna biya talaka kuma bai da kuɗin biya to kin ga an ƙara jefa talakawa cikin mummunan talauci saboda wutan nan sana'o'i ake kala-kala da ita wutan nan da ita ake yin abubuwa da dama na, na, gina tattalin arziki da kuma kyautata rayuwar al'umma. Yanzu malam duk da irin waɗannan abu, wani irin kira kake da ni ka yi ƙungiyar ƙwado domin ganin cewa an duba yanayin yadda dai gwamnati za ta iya biya kowa ne ya koma aikin shi a ci gaba da inda aka To alhamdulillah kira da gwamnati ne da kuma su 'yan kwadugu gwamnati kiran mu gare ta ta dubi koken 'yan najeriya ta dubi halin da 'yan najeriya suke ciki ta dubi kuncin da 'yan najeriya suke ciki sannan wannan albashin da ake maganan to ko da dubu ɗari aka kai shi ba kin san dubu ɗarin nan minimum wage ɗin bai kai wato minimum wage abinda za ka biya ma darakta yanzu duk wanda an level 12 level 13 a gwamnati albashin shi bai kai albashin dan level 1 level 2 na 1985 ba duk na 1985 a lokacin karancin albashi shine naira 125 to darajar waɗannan naira ɗari da da ishirin biyar na wannan lokacin ina miki tabbacin cewa ta fi darajar naira ɗari da saba'in na yanzu wannan lokacin abinda ake kira biyan masinja kenan to abinda ake biyan masinja a wannan lokacin ya fi abinda ake biyan darakta yanzu a gwamnatin jiha saboda haka su duba ko kuma 'yan kwadugo su duba abin da suke cewa a yi ya yi yawa idan aka yi shi kamfanoni da masana'antu da jihohi da ƙananan hukumomi da za su iya biya ba a ƙarshe ma za a zo a ce kila sai an rage ma'aikata waɗansu za su rasa aikinsu wasu kamfanoni masana'antu za su rufe to kada a yi zo wurin gyaran gantsarwa a rasa tsara saboda haka a dai samu daidaito ba kowa dai ba a ba da yabo ko da ko da ba yabo ba fallasa ko a daidaita kowa dai ya samu walwala kowa ya samu walwala ba a matsar da kowa ba eh to wani ko kuma rasa aiki yawwa Allah ubangiji amin amin masu kallo kada kuma takuna ta da da shi farin jini na ce a cikin shirin nan na kafin nan bar mu ɗanyar idan gari ya waye tabbas duhu na yayewa. Tashar Dimokuraɗiyya TV ta zakulo muku wani sabon shiri da zai rika zuwa muku kowace safiya tun daga ranakun Litini zuwa Juma'atu babban rana da ƙarfe takwas na safe. kutar shirin ina kwanan zai rika tattauna muhimman batutuwa da suka shafi rayuwarku na yau da kullum. Yau da labar kan mu da dawo ba. a yau mun yi batun yajin aiki eh. a yanzu kuma gashi za mu yi batun shi bashi duk da kasan kasar mu da Najeriya akwai abu kala-kala sai ka ganin abu, kamar ana yin shi a fim to duba da wancan shekara akwai wanda ya shekara hudu ban manta shekaran da ruwan shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi ya ci irin bashin da ake ci na cikin gida eh. shekara takwas da ya ci na tiriliyan talatin ne ko da talatin haka aka aka um, ofishin ƙididdiga ta ƙasa da babban banki suka ba da bayani. Eh. Kuma babu irin su da ba a yi. Shekara takwas babu irin su da To wannan kwatsam sai gashi a shekara ɗaya na wannan sabuwar gwamnati ya ciwo bashi na tiriliyan ashirin wanda an zaga 'yan ƙasa suna nan sun bai <laughs> To eh, Hajiya Zainab wato shi sha'anin Najeriya wani lokaci abu ne wanda ya baka nishaɗi eh, ya baka ban dariya wani lokaci ya baka haushi to wani lokaci kuma ka kasa me za ka faɗa domin wato abubuwa ne sukin zuwa da ruɗani sannan a ƙarshe ƙasan nan ce kawai ta kasance cewa mafi yawan mu da mu talakawa da shugabanninmu abinda muke faɗa daban bakin abinda bakin muke furtawa da abinda mun ka yadda da shi a zuciyarmu daban ne wani lokaci duk lokacin da muka buɗe baki muka faɗi magana so ɗaya to wataƙila sai zuciyarmu ta faɗi so ɗari cewa ƙarya kake ƙarya kake ƙarya kake abinda kake faɗa kai kanka baka yadda da shi ba wato abin mamaki kamar yadda ki faɗa wani ya shekara takwas a cikin shekara takwas ɗin nan ya ci irin waɗannan suka na tiriliyon talatin babu irin zagi da ƙasƙanci da tsinuwa da duk maganganu irin waɗanda ba su dace ba kai har ma wanda bai san ma menene in ka tambaye shi menene tattalin arziki ba zai iya maka bayani ba shi ma yana da baki tunda yanzu an ba da yancin faɗan albarkacin bakinka kuma yana da wayan nan da zai rike. na 'yan ƙasar nan kenan mun iya eh. bakin mu zaki shugabanni mutum mutuncin wanda ba ma bai ma san ma ne kake. Bai ma san me kake yi ba kuma baka san manufar shi ba. Wannan haka. To an yi duka waɗannan yau gashi an waye gari cikin wata goma sha biyu wani ya hau irin wannan bashin ya ci na tiriliyon ashirin. to amma abin mamaki yake ce ma ana magana su masu wancan ihun ba mu ji bakin kowa ba kuma kowa ya shiru ai abin bai ma trending Me ake kira da trending da turanci eh, bai fice bai fita ba ba ma mai magana to wannan dai ni duk mai sauraren wuraren wato bayanan da nake yi a nan da waɗansu wuraren kafafen watsa labarai kullum kan faɗa cewa bashi ba shi ne matsala ba bashi baya da laifi bashi dalili yakan kama a ci shi amma inda matsala take shine me aka yi da bashi idan an ci bashi an yi abin da zai umfani al'umma an ci bashi an yi abin da zai gina ƙasa an ci bashi an yi abin da zai kawo ma al'umma sauƙi da ci gaba da walwala to bashi kwalliya ta biya sabulu kuma bashi baya da matsala inda matsalar take idan aka ce bashi aka yi sharholiya aka ci bashi aka sace aka ci bashi aka yi abin da bai amfani jama'a ba aka ci bashi amma an san ba za a iya biya ba ko babu abin biya to wannan shine matsalar bashi amma idan ƙasa tana da abin biya tana da matsayin biya kuma ta yi abin da ya kamata a yi bashi bai da matsala to ayat tambaya a nan shin waɗannan tiriliyon shirin da aka ci cikin shekara ɗaya mai aka yi da su domin har yanzu ba mu ji gwamnati ta yi ma 'yan najeriya bayani na ta yadda ma ta ci wannan bashin ba ta faɗa ma ma 'yan najeriya ta ci bashin ta gaya wa 'yan najeriya ga abin da ta yi da bashin sannan kuma babban abin mamaki irin kuɗaɗen da suke samu yanzu wanda yake ya ninka kuɗin da ake samu da fiye da so hudu janye tallafin mai kuɗin da an raran da ake samu karya darajar naira kuɗin da ake samu ta wannan hanya da waɗansu hanyoyi na daban wanda ake dama su ma suna nan da ƙare-ƙare na haraji da aka yi sun ƙarin kuɗin wuta nan ƙarin kuɗin me ga sunan an ƙaƙara wasu an nunka su uku wasu an su hudu shin duk me ake yi da kuɗin nan me aka yi da kuɗin nan wanda sai an ci wannan bashin wannan shine ayat tambaya wannan gaskiya ne to da fatan waɗanda abin ya shafa za su ba mu amsan shi to malam muna godiya da bayananka da fatan wani lokaci in muka roƙa za ka sake ba mu aran lokacin ka Allah ya ba mu rai da lafiya Eh, to ni ma na gode to masu kallo kun dai jin da shirin namu ya kasance da fatan waɗanda aka yi domin su za su je su kuma gyara Allah ubangiji ya kawo ma kasar mu mafita da mu duka mu baki ɗaya duka duka a nan zamu jara zamu shirin namu za ku iya samu wannan da masu ƙayatattun shirye-shirye mu a mu na sada zumunta Facebook Twitter Instagram Iya TV ko shafinmu na yanar gizo www.dimokuraɗiyyatv.com.ng Domin tallata hajojin ko bamu mu gudunmawa ko ɗaukar nauyi za ku iya tuntuɓar mutu lambar wayar da ke ta akwatin talabijin. A madadin shugaban gidan talabijin na Dimokuraɗiyya TV Mustapha Haruna sai kuma wanda ya sada mu da ku Ibrahim IBY sai kuma wanda ya gyara mu da jima rangadas ko kuma maras Malam Aminu Almahandis sai kuma baƙonmu na wannan rana. Abdullahi Abubakar Gwandu. Zainab Idris muke cewa ina.